إلى يوم الوقت المعلوم zuwa lokacin da dukkanin halittu za su mutu yayin da za a yi busa ta farko.